tattaunawa da manema labarai kan batun jigowa jam'iyyar pdp a jihar bauchi alhaji salihu ya'u na baddo ya bayyana shakkansa cewa gwamnan jihar bauchin muhammad abdullahi abubakar shi ne ya fice a salon mulki a fadin afirka ko me dalilansa in ka lura a yanzu halin da ake ciki a ce ya fi kowa iya aiki ko sanin makaman aiki a afirka wannan abu muna kalubalantarsa ba gaskiya ba ne kuma inda gaskiya ne akwai jami'a babbar jami'a wanda duk afirka ana fahari da ita a cikin garin bauchi ita ce jami'ar nan ta abubakar tafawa balewa akwai jami'ar bayero akwai jami'ar maiduguri akwai jami'ar da take abu wanda take zaria duk daga cikin waɗannan jami'o'i ba wanda suka ga ƙwarewan aikin shi wannan gwamna sai jami'ar da take kwatano saboda haka bai dace a ce su ne za su gaba mana su ce ga gwamnan da ya fi aiki a afirka gaba ɗaya ba wannan ita jami'an ba ta lura da cewar ya kware ne ko kuma ya cancanci ne ta bashi wannan karama ai sun faci cewa ya kwarewa ya fi kowa sanin makaman aiki da iya aiki ne da sun ce tsakaninsu da shine sun ga cewa ya fi kowane gwamnan afirka cancanta to ba a san me ya shiga tsakaninsu da shi ba watakila ba mu san me ya musu ba amma in an ce iya aiki da kwarewa to dole mu sa baki a ciki wannan ba gaskiya ba ne to amma ba ganin irin wannan kyauta ko kuma karama da ake yi ba shi kaɗai ba ne da yawa ma wasu an yi musu irin wannan kyauta a waje da kuma ma cikin gida idan karramawa aka zo aka faɗi abin da ka yi ya yi daidai da abin da kai daidai ne yan adawa ba za su yi musu ba su ma sai su guri baya a nata san jam'iyyar apc mai mulki a jihar bauchi ta bakin jami'in hulɗa da jama'a alhaji auwal jalla ya bayyana irin ayyukan da gwamnan jihar bauchin ya gudanar da ya sa aka ba shi karamawa digirin digirgir din lallai gwamnatin shi mai girma gwamnan mohammed abdullahi abubakar a jihar bauchi an zo maganan salon mulki wato duk mutumin da yake jihar bauchi musamman babu wani sashi da za ka gaba a samu canji a jihar bauchi ba alal misali duk mutumin da ya shigo jihar bauchi zai ga karkaran da da ba su taba tsammanin a dimokuraɗiyya za su samu ruwa ba sun samu ya ba wa famfunan burtsatse dubu da wani abu sabi kuma an gyara sama da dubu biyu banda masu aiki da hasken rana kana ga koren kwano to ka san aikin mai girma gwamnan jihar bauchi ne idan ka zo ka misali hanya yanzu haka a fadin jihar bauchi mai girma gwamna na kokarin kammala hanya sama da kilomita 400 zai tabbatar ma da wannan iya salon mulki ne ya kawo wannan saboda haka ita wannan university duk wannan ire-iren wannan al'amuran kaɗan daga cikinsu yana ɗaya daga cikin abin da ya sa suka ba shi mai girma gwamna na tabbatar da wannan takarda ta karramawa ai ayyukan da ake a jihar bauchi ya wuce du tunanin mutumin da du hasidin iza hasadanka aka ce za su ɓuya idan da bai iya mulkin nan ba ko jagorancin sannan ba kyau ba zai samu wannan nasarorin ba to sai dai in ji cewar alhaji salihu ya'u na bado duk wani abu da aka ce dan kwatana ne kaya ne wanda aka yi amfani da su da ake cewa second hand kwatanan nan da ake magana duk kayan da kaji an ce na kwatana ne fa to abin da wata kasa ta gama da shi ne aka zo aka tara a wurin ake sayan second hand abdulluhan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya